Kalangu, Sashen Hausa na Studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin daga nan birnin Yamai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa an soma shari'ar mayakan kungiyar Boko Haram yau a jihar Difa. A dai bangare kuma an ɗage shari'ar mambobin kungiyar farar hula da ke tsare tun 25 ga watan Mars da ya gabata har sai goma ga watan Juye da ake ciki. A rahoton musamman za mu ji halin da 'yan gudun hijira da mutanen da suka bar matsugunin su suke ciki a Departamar ɗin Gingimi na jihar Difa. A safiyar yau ce aka kaddamar da wani shirin gudanar da shari'a da kuma sasantawa a cibiyar majalisar shawara ta jihar Jifa. 'Yan Boko Haram kimanin arba'in ne za a yi wa shari'a. Wakiliyarmu ta musamman Balkisa Hamidu ta halarci bukin kaddamar da shirin ta kuma aiko mana wani rahoto da Gungun Muhammad Dantani ya fasara. Yau da saye a birnin Difa ake gudanar da shari'ar mutanen da ake tuhuma da kasancewa 'yan Boko Haram babban alkali Shaibu Samna da ya taso daga Yame ya ba da bayani mutanen da aka tabbatar da laihin nasu za a hukunta su wanda ba su da hannu za a sallama su. Wajen juji uku ga shari'a akwai gatan jama'a akwai wanda aka ce magarfe akwai lauyoyi kuma za a yin shugaban kowa. Shi kuma shugaban hukumar karfafa zaman lafiya a butarka ya nuna cewar al'ummomin ya waje ba su ƙara karɓar komowar wanda da ba su da hannu cikin al'amarin. ‘Yan kaso da waɗansu cikinsu ba su da laifi, waɗansu za su dawo wasu kuma suna iya kasancewa maƙiya, kenan al'umma ne ya dace su tsara kansu. Al'ummomin Difa sun nuna gamsuwa ga wannan shari'a da aka gudanar a cikin yankin nasu, suna kuma jiran a yi shari'a cikin adalci. Shari'a mu ya yi daɗi ma mu wanda ke ba su da ciki harakan boko haram muna karfe shi da hannu biyu amma boko haram da mun sani wallahi sakin su ba mu yarda ba tunda akwai yan shara akwai lauyoyin daga zargi akwai su mu yan gari an ce mu zo mu sa ido kai kuskure tunda mutum in bi da aka tsura mai laihi mu yan gari mu za mu shaide shi da cewa wani mutum ba ba laihin shi bane ba an kuma mai laihi ne gaskiya shi zama mutum ne mai laihi ne gaskiya ba mu yarda haka nan ba kes 20 ne za a gabatar gaban kotun da suka jibinci mutum 40 da za a wa shari'a yau da sahe su takwas suka gabata a gaban koti a cikinsu akwai mace guda. Shari'ar mambobin ƙungiyar farar hula da ke tsare tun ranar 25 ga watan Mars da ya gabata wadda aka shirya yi a yau an ɗage ta sai ranar talata goma ga watan jiya da ake ciki. Kotu ta ɗage shari'ar ne domin baiwa ɓangaren hukumomin birnin ya mai damar sanin inda ake a game da wannan batu. An dai kama waɗannan mutane ne bayan an zarge su da laifin shirya zanga-zanga da aka haramta. Kakatu da mamba a ƙungiyar farar hula ya yi wa wato Habibu Garba ƙarin haske. Abu na horko da aboka suka tambaye juju suka tambaye shi dan mi wanda aka kama basuna yau alhali ko an kawo musu takarda cewa yau ne za a yi shari'a sai ya ma madam la procureur aya tambaya madam la procureur eske ni juji nake miki tambaya eske kina iya bani amsa da cewa dan mi wayannan mutanen yau ko gudan su basu zauna tace ita bata iya bada amsa alhali ko parke ita ce ta yi convocation yau shari'a kina rana uku kenan kowa ya san dama mu a wajen mu mun sha hodi da cewa wannan dosiye ba dosiye ba ne wanda yake da wani abu na shari'a abu ne tsakanin gwamnati ne da wayannan mutanen society civil duk da aka fara wannan dosiye har aka yi da instruction community urban bata da aboka sai jiya aboka suka ji labari cewa ai akwai party civil ai su sun zo su suka tambaya a dage wannan shari'a duniya gaba daya yana shaida da cewa wannan abun ba abun shari'a bane reglement de compte ne to su da ya kamata a yi wa shari'ar a yau ba a gansu a kotu ba a yau din A shi hukumar 'yan sanda ta farin kaya ta kama Karim Tanko ɗan ƙungiyar farar hula kuma mamba a haɗin gwiwar ƙungiyoyin wato farar hula da ake kira CCAC inda kuma aka tura ƙeyarsa a gidan kasan Yamai. Kakatu da wani mamba na haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula ya bayyana cewa ta ranar 15 ga watan Abril da ya gabata ne alkali mai shigar da ƙara ya bada sammacin a kama Karim Tanko. majiyar ta kara da cewa karim tanko na daga cikin waɗanda suka sa hannu wajen shirya zanga-zangar ranar 15 ga watan abril da ya gabata su dai waɗannan mambobin ƙungiyar farar hula suna kokowa ne domin nuna rashin amincewarsu da wasu wato matakan da dokar kasafin kuɗi ta 2018 ta kumsa. A dabara da taron koli na kungiyar tarayyar Afirka da aka kammala a ranar Litinin a birnin Nouakchott na Mauritani wanda yayinsa aka kai hare-haren ta'addanci a Mali da Nijar. Shugabannin kasashen kisa Sahel sun tattauna da shugaban kasar Faransa. A ƙarshen taron shugaban kasar Mali Ibrahim Bubakar Keta ya bayyana a tashar talbijin Faransa 24 cewa sojojin Mali sun sake farfado da ƙarfinsu. shugaba isuf muhammadu da ke rike da ragamar jagorancin kungiyar jason sahel ya bayyana cewa waɗannan hare-hare ba za su sa a yi ƙasa a gwiwa ba kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar faransa afp ya rawaito a halin da ake ciki dai ayyukan rundunar haɗin gwiwar ta jason sahel na fuskantar matsalar kuɗaɗe da kuma zargin keta hakkin ɗan adam daga sojojin rundunar shugaban ƙasar mauritani mohamed ul abdulaziz ya bayyana cewa ya kamata a matsa kaifi wato a matsa kaimi wajen yaƙi da ta'addanci tare da cewa akwai wasu kurakurai da ya kamata wato a gyara cikin sha'anin tsaro. Ɗaruruwan mazauna garuruwa daban-daban na ƙaramar hukumar karkarar Inates a Departama ɗin Ayoru sun bar gidajensu sanadiyar rikici na tsakanin al'ummomi da ke faruwa a arewacin Tilibiri da kuma iyakar Mali. Magajin gari Inates a Salik Alhamdu ya bayyana cewa an mayar da waɗannan al'ummomi a wasu wurare na musamman. ya kuma ƙara da cewa mutanen suna buƙatar tsaro da kuma agaji kamar yadda ya bayyana wa tarnan fude ahmed da ta wayar tarho. a bangaren Tinagar a matsayin sansanin neman mafaka na iyalai 280. Akwai kuma sansanin tarbahun da ya kumshi iyalai 339. Yanzu sansanin da ya fi jayawa shine sansani na Isoha inda suna da iyalai 156. Shin ko wani irin matakai kuka ɗauka domin tabbatar da tsaron jama'ar? Eh to abin da muke iya yi dai shine na sanar da hukumomi, amma tsaronsu ba abu ne mai sauki. sauƙi ba, a gaskiya a hali yanzu ba ma iya ce muku ga matakan tsaron da aka doka, amma sai dai magabata suna da labari a kai. A sakamakon tsaron koli na kungiyar tarayyar Afirka da ya kammala a jiya Litinin a birnin nokshat baicin batutuwan da suka shafi tsaro a nahiyar Afirka, shugabannin kungiyar sun tattauna batun kasuwanci ba haraji a nahiyar wanda kasashe 49 suka rataba hannu kan yarjejeniya a game da shi wanda kuma zai shafi mutane sama da miliyar ɗaya a wannan wato a cewar kamfanin dalancin labarai na ƙasar faransa wannan wani ci gaba ne mai muhimmanci in ji shugaban kungiyar tarayyar afirkar paul kagame sannan kuma shugabannin sun ɗauki niyyar kawo goyon baya ga takarar ƙasar rwanda ta neman jagorancin kungiyar ƙasashe masu amfani da yaren faransanci wato francophonie in ji shugaban kasar namibi haji wato jagomb haka kuma shugabannin suna nuna buƙatar su ta kula da sha'anin bakin haure tare da tarayyar turai a cewar wato shugaban hukumar ta tarayyar afirka musa faki hukumar kula da shirin yame yala ta bulo da wata manhaja ta intanet wadda za ta taimaka wajen ganin an sauya huskar birnin yamai wannan manhajar mai suna inyala za ta baiwa mazauna birnin ya mai damar sanar da hukumomi a game da duk wasu ayyuka na rashin nuna kishin kasa a cikin birnin na yamai muna aminyami a wato afganibo ita ce shugabar sashen kula da sadarwa da kuma hulɗar jama'a a hukumar ta niyamiyan yala ta kuma yi wa alhassan kuzi muhammadu ƙarin bayani dangane da wannan manhaja bisa google play store ana samun application kin wani e ne mai kalan drapokin niger bakin e akwai wata tsintsiya a sama shine za su ɗauka su sa in suka tambaye mu mu sai mu ba su jawabi a lokacin suna iya gaya mana duk abin da yake damun su ga wanda kuma ba su da telefon kin irin na android mun sauƙaƙa musu abun mun yi ƙirƙiro wata lamba da muke ce ma numero ver lambar nan in ka kira ta a banza kake kiranta ita ce kuma 43 34 duk wanda ya ga abin da ya matsa mishi ko kuma ya ga makwabcin shi ya wani abu ko ya ga wani yana hutsari akan titi ko ya ga wani yana jehu wani abu akan gota a cikin gota ko ma ya gani mutum ya ta da gini a wurin da bai kamata ba yana iya kiran mu ya gaya mana mu muna tura mishi mutane wanda za su zo su gyara harkan kuma kowa hankalin shi ya kwanta A maraɗi an wayi safiyar yau tare da wani abin mamaki inda san babu man fetur ko isansu da ake saidawa a kasuwar bayan fage cikin garin. Kafin yau hukumomin birnin maraɗi da masu sana'ar man fetur ɗin sun yi wata haɗuwa wadda a yayinta suka ɗauki wannan mataki. A cewar babban magashin garin maraɗi sayar da irin wannan mai haɗari ne na yau da kullum ga garin da kuma al'umma saboda haka aka ɗauki matakin daina wannan kasuwanci magajin garin maradi bubakar wato bukari bako ya yi wa wakilin muhammadu mamman ƙarin bayani Sana'ar sayar da man fetur a gefen titi sana'a ce da ake yi ba bisa kan ka'ida ba. An hana ta tun da daɗewa, sai dai kawai jama'a suna rufe ido ne. Ka duba fa irin hadarin da abin yake iya kawo wa birnin. Ku duba zagayen Sony Bank. Ba a fata amma da zarar wuta ta tashi ba a san iya barnar da za ta iya haddasawa ba. Man fetur kowa ya san ana sayar da shi ne a gidan mai. To yanzu tsohon matakin ne da ba a girmamawa muka dawo a kansa. Kuma kuma shama'a ya kamata su girmama doka kuma ya dace su fara koyon sake wata sana'a kar a manta muna a cikin cibiyar kasuwanci ne ta ƙasar Nijar mun girma a cikin hangen kasuwanci kenan ba a rasa aikin da za a yi euh, Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan akan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. Akan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. Akan lamba 101.9 zangon FM. Da Radio Sahara. Akan lamba 97 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. Akan lamba 95.1 zangon FM. Da Radio Kausen. Akan lamba 94 zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. Akan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman, ‘yan gudun hijira da mutanen da suka bar matsugunansu na ainihi a jihar Difa na fama da matsalar rayuwa duk da kasancewar ma'aikatan agaji sosai da kuma hukumomin jihar. Lamarin yana wato lamarin ya ma kai wani mugun matsayi in shi shugaban ‘yan gudun hijira na Najeriya da ke zaune cikin Departement ɗin Gingimi. inda yake fatan Allah ya maido da kwanciyar hankali mai ɗorewa a yankin Sahel. Sai mu saurari Usman Garba, shugaban 'yan gudun hijira na Najeriya, a shi da wakilinmu na musamman Maman Ada. mun sami matsala ne irin na yanayin tsaro inda aka sami irin waɗannan boko haram za a ce wanda suka zo garin mu suka kakkashi mutane dai mu muna daga cikin wanda suka yi saura ba su mutu ba a lokacin bayan kwana biyu muka tattara namu ya namu kuma muka ce mu dawo jamhuriyar Nijar. To gaskiya akwai matsaloli irin na ainihin tsoro dan a lokacin kusan hanyoyi duka sun rufe waɗanda suke shigowa cikin jamhuriyar Nijar ba hanyar da yake da kwanciyar hankali alhamdulillah ba mu samu matsala irin ta su tare mu ko kuma su yi mana wani abu ba a hanyar mu na tafowa. jamhuriyar Nijar ta yi iyakacin kokarin game da yan hijira a nan garin musamman yadda lokacin da muka zo suka ba izini muka shigo a gaban su aka sauke kayan mu muka samu wani gida da aka ba mu haya muka zauna a ciki sannan bayan kwanaki biyu kuma gwamna da kansa da jami'an tsaro da wasu nasaru suka zo suka gamu suka tattauna da mu suka tafi bayan haka kuma an ci gaba da ainihin a tallafa muna musamman yan gari kafin ainihin mu samu ONG su rika kulawa da mu mun samu yan gari sukan kawo mana tallafi na abinci na sutura ne da sauransu gingimi ba abin da zamu ce game da renawa akan abin da suka yi mana gaskiya to fatan mu a gaba dai mu ga dai wannan abun ya kare tunda muka taso muna tunanin mu ga wata biyu wata uku an gama da abun har yanzu akwai su har yanzu ko a ce an fara mayar da wasu a ƙauyukan su ba a fara ba to ya kamata idan aka samu wannan ma yanayin tallafin ma zai yi ma sauki ya yi ma gwamnati sauki da ONG wanda ya koma kan zai iya dan noma abin da zai iya ci ya dan kula da gidansa ba sai an tallafa mishi ba in ba an samu irin wancan yanayin a ah, ingantuwan gurare ba to akwai damuwa sosai gaskiya kira gare ka ga magabatan Nijar da na Najeriya gaba ɗaya. Ya kamata Najeriya, Nijar, Chad, Kamaru su ƙara himma na ganin cewa har yanzu fa mu musamman 'yan Najeriya har yanzu a Nijar ma muke takwana. Ya kamata su kara himma gaskiya kuma ba mu rena ma abin da suke yi ba muna yaba amma gaskiya abin su ƙara dagiya sosai. Farkon zuwan mu dai mota biyu ne muka zo muna mutum arba'in da biyu a cikin wannan motocin guda biyu. A mutum arba'in da biyu nan suna kunshi ne a cikin gida tara wanda muka farkon zuwa mu kenan. To daga baya wa'insu sukan je cewa gai muna wuri kaza su masu zo su same mu yanzu ana muna da kamar gida dubu goma haka wanda muke da su da kuma ɗari shida ko da nawa ne bisa ga namu misali amma wannan akwai rifije ciki difilasi returne dukkan suna cikin wannan adadi. madalla masu mu karshen labaran mu kiran da madacin yau zan bar ku da habibu garba domin ya kama ku labarai da halashen zabarmanci ai saurare lahiya.